حاسد أو عامة أو شاهد أو غائب أو حي أو الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان فإذا هم فريقان يختصمون Allah subhanahu wa ta'ala ba ya tare da zalunci Allah ba ya tare da zalunci duk abin da kake kada ka ci amanar mutane kuma kada ka zalunce su da zaran ka sa zalunci cikin matsaloli masu jayayya da kai su wanke hannu wato sun gama aiki Allah ya gafarta mana Allah ya ce wala kada arsalna ila samuda akahum min kabila hakika ma aika ma samuda dan uwansu na kabila salihan ana ce mai annabi salihu annabi Allah ya ce ku bauta wa Allah bi an a'udullah shine ku bauta wa Allah ai wahidu ku kada ya shi da ibada wa yazawun barikan yahtasibu sai ga su sun kasu kashi biyu wasu jama'a sun imani wasu jama'a sun kafirci ya kace su muna bidini suna ta hukuma cikin addini fariqun muminu, wasu jama'a mu'mine ne min irsali ilayhi tun da aka aiko tun daga lokacin da aka aiko shi gare su sai suka yi imani wa fariqun kafirun wasu jama'a ko sun kafirce mukaddibuna sun ta abin da ya zo da shi ba haka dai jayayya ta ci gaba su waɗanda ba su da imani suka ce sun imani Allah ya kawo azaba duk abin da za a kawo ba za su imani ba kala قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون annabi sha annabi ya salihu ya ce lil mukaddibina ga masu karyata shi me yasa kuke cewa Allah ya kawo azaba kuna ko da hankali shi mutum mai cewa Allah ya kawo mai azaba shi na ko da hankali mahaukaci na duk wanda ka ce a kawo mai azaba in aka kawo mai azaba me za ka ja wace irin ne ma za ka ji an ka kawo mai azaba ya kawo ya ku mutane na limatar sa'adiru na bisayya don me kuke neman gaggawa da azaba kuna ce a kawo azaba kawai da hasanati kamin a kawo ni'imar Allah me yasa kuke ce a kawo azaba ba ku ce Allah ya kawo ni'ima sai ku ce ya kawo azaba shin ku ba ku san bambancin ni'ima da azaba ba ne kuke cewa kuna gaggawa bil azabi da azaba kawai da rahama ne rahama hai su kuntum lokacin da kuka ce in kana ma tana bihi da hakan in abinda annabi sallallahu ya zo mun da shi gaskiya na na bil azabi Allah ka kawo mana azaba ba za mu zo laula ta tastaghfiruna Allah me yasa ba ku istighfari ga Allah shi ke daga shirka ku samu wuri ku danna ku ta istighfari ba wai sai su gaba ne asagafirullah asagafirullah asagafirullah ku zanna ku ta isa gabari mana la'allakum turhamuna domin a tausaya muku wala to an gamuna ba za a yi muku abin nan azaba ba yace su zanna su yi su gabari domin shi Allah yana son yin su gabari idan Allah ya nahi wa mutane azaba in suna yawaita su gabari ba zai musu azaba ba in mutane na su gabari Allah ba zai musu azaba ba saboda ka Allah na son yau ta su istighfari a cikin daren ku da yin duk inda kuke ta su istighfari shi istighfari bai da adadi tayi ake yi annabi in ya zanna ga majalisa kamin ya tashi mai ruwa ya ce ina kida ya su ne ya kai so ɗari kamin ya tashi wuri guda in zanna kamin ya tashi saboda ka istighfari sai ake a yawaita shi duk wanda yana faranta mai rai ya samu alheri kwarai cikin littafin aiki ne ranar kiyama ba Allah ya ce to shi su istighfari mallazi lazima al gaba duk wanda ya lazanta istighfar ja'ala Allah lahu min kulle hannun faraja duk wani bakin ciki da ya samu kai ne ciki inda yana yi da yawa to Allah zai sa kure yawa ya kuren mai bakin ciki wa min kulle dhikin makaraja duk wani kunci na talauci da bacin rai da rashin aikin da ya samu Allah ya ce zai samu abin hadisi ya ce Allah zai sa mai abin nan mahita gare shi wa yarzuquhu min haythu la yahtasib kuma kai yawa ta istighfari Allah zai kawo mai arziki inda bai zato ba to me yasa ba za ku yi istighfari da yawa ba ko yawa ta istighfari a cikin dare da yini ko ba a samu da yawa ba cikin takardar ka ta yini a samu istighfari da ko dai da dubu goma ko ba a samu da yawa a samu ko dai dubu goma ko dubu goma kai ba kai wani abu ba ko dubu goma kai kakace na istighfari da yawa in an ka faɗa ma yi magabata sai ka gane babu dan bayan kai dai a nan ba saboda haka ka yawaita dai Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana to idan ba kai da suke bari ka ce amin an kai ba su ba Allah ka gafarta mana kala ya abin nana kalu tayyarna bika قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون wato shi istighfari cikin muhimmanci ne yan kun kalli suratul nahl da suratul anfal lokacin da suka ce in kana hadha huwa al-haqqu min indika fa amdira wa in qalu الحق من عندك فأمطر علينا حجارة فأمطر علينا حجارة من السماء Allah ka san da sani ba za mu yi imani ba fa abdur alana hijaratu min sama ya muna ruwan duwatsu daga sama a wata na da azaban alimu ko ka muna da azaba mai dadari saboda tsananin izgiri da annabi don su dauka da shi da abin da zo da shi duk banzana sun ka ta inda hajar asau da sun kai wa addu'a sai Allah ya ce وما كان الله ليعذبهم وأن sadakai da mu'mini Allah ba zai musu azaba muddin kuna cikin garin ga ku da kai su gabani kullum ai ba zai kawo azaba garin ga sai وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون an raga musu Allah da ya bai kwana ya da dare Allah ya ce bayan ya bagare sai mummune suka yi ta isa gabari dama akwai mummune da ya koya ma isa gabari suna ta yi suna ta yi sai Allah ya ce wa maka na lawa ma'adiba mawa mai isa gabari na ya Allah bai musu azaba tun da cikinsu akwai mummune na nan masu isa gabari sai suka ce wallahi duk musulmin da aka saka ba kasa ga ba haka nan za sai kashe shi ba su yadda a gafarta mu saboda a raga mu saboda musulmi ba sai musulmi sun kai jira sai Allah ya ce wa malamu وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء يقول الله الله الله sannan na Allah ya halaka su duk halaka da kuka kaji a lokacin da da ba sun ka sun ka ba istighfari sun ka koyi masu istighfari saboda ka ku yawaita bari Allah ba zai yi mutane a gaban muddin suna yawaita shi ya Allah ka gafarta mana amin kalu dayyarna baka suka ce mun shi in ci da kai asalu ta yarna wani ga mata ta abu dai wa shariba wa sulba hamzata husain haka ce abin nan eh, eh, eh, dayyarna ai ta sha amna bi kamun yi rashin arziki da kai kai wanga wa'azi naka da kaka ce a yi su dabari tun da ka fara shi ba mu koma ganin albarka garin gaba kana ce a roki Allah da a ne yi tuba gari tun da ka fara shi garin ga albarka ba ta shi shigowa garin gaba mun yi rashin arziki da zuwan ka wa domin ma aka da waɗannan musulmin nan da an tare da kai ai al-mu'mini na mumini hai su kore du almadar lokacin da an kai musu hawari babu ba wa ja'u sun kaje ma sai sun ce wallahi sai mun ce annabin nan na rashin arzikin manzo Allah ba sun sanda suna shi su ba a cewa su bari kullum rawa a kan musu kala sai wanda ya ce a da'ira kuma ku a rashin arzikin ku yana wurin da'ira ku inda ba rashin arzikin ku daga wani Allah a takun bi Allah ya zo muku da shi bala an tun kawun na kuje mutane kuke wanda ake hitinwa wato ana jarraba ku ayi ta ku tabaru na ana jarraba ku da khairu wa sharri da alheri da shari to duk wannan abin da suka sai sun ka koma sun ka haka su yan daba wasu shekarun nan sun goma sha tara suka cikin gari kowa tsoron su yake an ka haraka da su wasu kashe annabi salim wasu san shi a shaidani yana iya shaidana ta Allah ya kyale shi amma dai ya taba dini bai gama lada ba su sani ba Allah ya ce wa kana fil madinati wa kana fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun wa kana fil madinati cikin garin nan na annabi sha'a annabi ya birnin samud wahiya shi ne garin nan da ake ce ma alhijir huwa wadin na madinatu wa sham wani rahina tsakanin madina da kasar sham wa huwa samu samud nan na gidajen samud da suke to nan wurin akwai ta satar halin mutane tara su mutanen ga tara suna da abokai duka yan haɗa su goma sha tara ai rijalin mazaje ne wanda zai ajiya gora sun tara yusuf bin bil'adi suna kwanna cikin ƙasa bil ma'asi da abubuwan sabo min ha karadun dananir akwai abin na abin na aro da suke ba na dinari da dirhami bisa gari ba wala silhu na bida kun ba su gyara ayyukan su sai ma Allah duk aikin barna su mutanen nan tara in sun kai to duk aikin barna kowane sai sun babu wanda ka yi magana cikin su babu wanda ka yi musu magana cikin gari kowa tsoron su ya kai sai sun ka zanna sun kai shawara qalu taqasamu billah qalu taqasamu billahi lanubaytannahu wa ahlihi thumma lanaqulanna liwaliyhi ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون وتسوب سسني با القرآن آيين أن الله يلقوا إنكار بايين إن الله يدافع عن إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور shi ba su ko sani wato yadda musulmi suke yan a cikin duniya yadda kare suke da yawa a cikin duniya dan ba dan kariya allah da ba musulmi yanzu to amma duk shirin da aka kulla wa musulmi sai allah ya kare su kuma allah la ya kulla bai son don mai ce amana kaburin mai yawan butulci فهل illa إلا مثل أيام da zina. ينتظرون ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين الله يتي ثم ننجي رسلنا sannan mu shirar da manzanninmu walladina amanu da wanda suka yi imani ya ce kun ga wannan aiki kazalika haka na haka na alaina wajibi na gare mu mu Allah na mu da bayan mumini ko wani hadari sun ka ganin in dai da gaske ka ganin a hare sun samu sa'a kwantar da hankalin kaɗai yanzu kana gani na gehe sun kuma gehe suna bashi hankali to alkawari ne na Allah ya yi alkawarin kare bayan yin muminai to su waɗanda kayarai kanu sai suka ce ai kala ba'adun da ba'adun sashen sai ce mu sashe ta kasa su ta su yi makasama tsakaninsu ai halabu layi sun kai makasama tsakaninsu da junansu su tara kowa ya sha billahi la'ila a illa lahuwa yau zai taho da daddare a kashe annabi salihu tare da shi su duka kowa sai da yaranci kowa sai da yaranci rantsuwar sashi ba ta isa ba sai da kowa yaranci suka ce abin da za su yi sai yi wannan rantsuwar suka ce lana bayyatar na wallahi za mu iske shi da daddare mu kashe shi wa allahu da iyali iyali ne ai man amana bihi wanda suka yi imani da shi ai na katuluhum laylan za mu zo da daddare mu kashe shi ne a nan tabbiti a zo cikin dare a kashe shi bayan mun kashe shi matahiyar mu mai awa muna sun malana lalla da wali sannan mu ce ma ya ne wato yan uwa ne ya da mihi wanda ke gadon jini na yan uwa ne da sahi ba mun kashe shi da daddare da sahi mu ta wajen yan uwa ne mu ce ma shahin na mahalika hali mu ba mu halarci inda makasa iyali ne ba bi fata yalmi mi wa abu bi dami amu walaka ai halaka ba mu halarci ba mu halarci mu wato halaka su ba au halaka wato abin da muhulika wato halaka su ba mu wala na dari mun katala mu ba mu san wanda ya kashe shi ba shawara da sun kai yake kenan sun ka ce sauran ce da Allah yau kowa su sai da sha billahi da suka ce da daren da za su ta gida annabi salihu su kashe shi da daddare ko su wace guda guda da saya ana magana su ce sauran rance da Allah sun ba su ko tai wannan wuri ba ai ma na dari fala na dari mun katalo ba mu san ko kashe shi ba wa inna la sadiquna kuma mu wallahi magana ba gaskiya ta ba mu san ko kashe shi ba ai na kullu ma na kullu muna faɗa abin da muke faɗi wal hal yadda abin yake wa inna la sadiquna kuma ga kanna mu muna da gaskiya ga abin da mun ka faɗi wannan ita ce shawararsa la'anna shahidi da shay'a ghayru mubashir da furfa don ga al'ada wanda duka gaya ba da shi daga abu to ba shi ya abin ba suka ce to shi da nama ba zuwa da sai ce ba mana haka kun ga sun shirya sosai su kashe annabi salihu gida ne da daddare Allah ya ce wa makaru makara wa makaru makaran wa makarna makaran wa hum la yash'urun wato malamin Allah na sayewa harshe ka sai shi hada ka hada da masu addini su masu addini in dai Allah addinin Allah suke duk sanda ka tunkare su da Allah ka kawada ba da su ka kai man adali waliyan azan adantu bil harbi bukhari da muslim sun rawaito hadisi sahihi manzo Allah ya ce Allah ya ce man adali waliyan duk wanda ya adawa da ni ga masoyina ya samu mutum mai addini ya kama adawa da shi ce yace azan azantu bil harbi ni Allah na bashi sanawa ya shirya yaki tsakanina da shi shi yana ganin da wancan dan mutum ya kai Allah ya ce wallahi da ni da ni ga yake shi ko ga gani yana iya shi yasa in Allah na so ya wani shi ka sai shi hana ka wada da masu addini sai ka tashi nan da nan Allah ya kakkalle ka nan da nan ya kakkalle ka mutum guda ya yi ma bakwai guda tsaye yana sallah ya ce ka Allah shara ka ka gaba sai ka komi na kana ci baya kaga a wai yanzu a ba ku sai nan gaba kai ta ganin kana ci baya ijaba na zuwa ijaba na zuwa sai ka ga kawo kanta kuma ka kaskanta Allah ya gafarta mana wa maka rubi zalika maka suka kunna makirci babba wajen kashe annabi uh, Salim Allah ya ce wa na makaran mu ko mun kashe da namu makirci ai haramnahu mun ka yake su bi ta'jili wa qubatin mun ka gaggauta halaka su da azaba wa hum la yashuruna su ba sani ba ba sa anna rubi ilayhim makarahu mu muna mai suwa musu makirci su ba kabla an yanka an yankuluhu kamin su abin nan kamun su zartar da abin na alkawarin da sun ka yi ala abin to kaula an yanke zuwa kamun su zartar da alkawarin su ala salihin ga annabi salo malam suna kokari su kai gida annabi salo su kashe shi shi ko Allah na kokari ya kashe su kamun su kai gida annabi salo ga sunan zuwa su al'amarin su bayyane ke ga Allah al'amarin Allah ko sirri na ba san shi malam Allah ya ce kamun su kai fa halaka na mun ka kashe su kowa da kowa mun ka kashe su kuma mun ka kashe duk wanda a gari tun da goyon ba mutanen gari za a kashe annabi Allah ya kashe su ya kashe duk wanda a gari wa an je nawo shi ko mun ka kira da shi mun makarihin daga makircin kun ga yadda Allah ke yi saboda haka abin da zai an muhimmi wato samun tsayawa ga Allah ne amma in ka tsaya ga Allah alƙawarin nan da yi to zai cika maka shi wa makaruhun laysa bi sirri inda Allah suna su makirci ba sirri na a wurin Allah ba duk abin da suka shirya wa Allah ya sani wa makarun layi sirrin min asarari amma makirci Allah sirri na cikin sirrinsa shi Allah sun da ya shirya nashi ba su sani ba amma su suka suka shirya nasu ya sani ya san inda zai taro su to bayan Allah ya halaka su ya kashe kowa da kowa Allah ya ce fanzur fanzur kaifa kana مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين ثم جاء الله يشكر في بيان ما ترتب على مكرهم بيان شروري دهات رولن سنك بيو بايا جمع كيشش فقال الله يتفنظر يا محمد إذاك غني يا منظر أو أيها المخالب كوكي أبوكي مغانا ما سورارين كرافي kai kallo ka ga wanda Allah ya ce ya halaka su kai fa kana batu makarin di ba ka ga karshen makin shi so da ya ya kasance kaka ya kasance ya Allah ya ce an na anna wa mu mun ke su a halaka na wa mun halaka su wa qaumahum da duk mutanen garin su gaba dai kowa da kowa a jama'i na baki ɗaya su don mun halaka su saboda sun ce su taba ba wa maguda annabi salihu hmm. saboda ɗai su taba annabi salihu Allah ya ce a kashe kowa da kowa gari tun da sun shirya su kashe shi kowa bai magana bai ce a ce a kashe kowa da kowa haka aka yi bisa ya hata jibrila jibrila ɗaya ce ga bakin gari ya tsaya bakin gari ce ahem shi nan bai bugi kowa bai taɓa kowa bai kaci kowa ba a wani ramin mala'aika ta biyu ce ko mala'aika ta jewa dushi guda cikin gari ya rauna suna ganin duwatsun wala ya rauna ba su ganin mala'aika haka yanka kai an ka zarkace su duk gaba ya Allah wanda Allah ya wadan gurin domini ya Allah ka kawo musulunci dauki ya Allah ka kawo musulunci dauki ya Allah ka kawo musulmi dauki ya Allah ka taimaka wa musulunci da musulmai wa tilka buyutuhum fa tilka buyutuhum khawiyatan bima zalamu inna fi dhalika la adamu yake da shi da mutane ne ba kun da ji an halaka wanda a can suna shi na halaka shi ma bai da labari yana ce wani harkoki ne an kashe ya ce da dare ɗaya a kashe shi sai Allah ya kashe su gaba da to ba ku ji inda yake ba to za ku ji inda yake shi da sauran almajirai Allah ya ce ku tun kabu to kadiba kamar ga can kana gani gidajen kahiran nan khawayatan ta rushe kasa akhariatan ta wani ta ba kowa cikin ta wannan sabon ala hali khawayatan والعمل فيها معنى الإشارة معنى الإشارة التي تصور بطن ودك بعد سورة كابن جداجس هي العامل أي كأنها ظاهرة كديبي جداجن كغني كما كاتن بيان أمام المخالب وتقبم أبو كم غم ka gani بتلك بيوتهم خاوية khawiyatan duk ga gidajen sanan ta ba kowa an kashe mai gida an kashe iya ne an kashe matala gina tana faɗuwa ba mai tashi ta dan ne an kai musu wannan Allah ya ce bi Bala musa saboda zalunci kun ga zalunci in dai zalunci na mutum ya ce shi zai rika yi Allah ba zai ba shi nasara Ko wani irin mutum na shi in dai mutum ya ce zaluntar jama'a shi a aiki ne to zai ja ma kansa abinda zai kashe shi ya kashe gida ne wa tilka buyutuhum khawiyatan bima Wa yanan gidajensu ga tunan ta fada saboda bi bidulmi aiki kufriya inna bi zalika la'ayatan lalle cikin wannan akwai abin lura da kaunin ya alamuna kudurata na ga mutanen da ke gane kudurar ko ya ta yadda sai su wa abantu sun gane mana da kai ya Allah mai ƙarfi gare ka mun ka dogara Allah ka kara mana taimakon ka Allah ka kara mana taimakon ka Allah ka kare Allah ka kiyaye yadda ka kare bayan ka magabata Allah mu ma Allah ka kare Allah ka kiyaye mu saboda rahama wa anjayna alladhina amanu wa تتقون Allah ya ce wa an jai nan lalina amanu su masu makircin nan masu kwalle-kwallen makircin nan duk Allah ya halaka su duka ya halaka kowa ya ce wa an jai nan lalina amanu da salihin sai muka tsira da wanda sun kai imani da annabi salihu suna da yawa wa hum na wa arba'atu alamin sun kai kusan dubu hudu da sun kai imani da shi wa kanu yattaquna shirka wal ma'asi sun kasance suna kare kansu daga shirka da ayyukan sabo ya Allah mu ma bayan ka muke mu'mini masu tsoron ka Allah ka kare mu Allah ka kare mu Allah ka kare mu Allah cikin Qur'ani ka ce wanda ya maka alheri ba ɗaya yake da wanda ya maka shiri ba Allah ka kare mu mu musulmai ne ba dai muke da kayare ba a wurin ka Allah ka kare mu Allah ka daukaka mu akan makiyan mu Allah ka daukaka mu akan makiyan mu Allah ka rinjayar da mu akan makiyan mu Allah duk sharrin da suka kulla Allah ka wace shi Allah ka mai sai gare su Allah ka mai sai gare su Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu kuma Allah ka ba mu damana mai albarka ba mu ruwan sama masu masu yawa taimaka Allah ka ba mu ruwan sama masu yawa waɗanda ba su da shibka daji ba su kadar yaji cikin gida ba su ije gina sannan ba su tura kwa ba su balle kwano saboda girman ka Allah kai muna wannan taimako don rahamaka ba don halin ba Allah tausaya muna Allah taimaka muna Allah ka ba mu ruwa masu albarka Allah ka ba mu rinjaye akan makiyan mu Allah ka kare mu akan sharorin su Allah ka gafarta muna wa kharaja salihun salihu ya fita da mamma a tare da wanda a tare da shi ila hadar da mota sun kai wani gari da aka ce mahadar da mota to ajalin salo ya zo amma allah ya nuna nan garin da ya ta yanzu alkarya samudawa a nan zai mutu ba sai ya hita ya wani gari yana zuwa wani gari ya yi gina ya gama gina ya mai gida zai shiga gida da zai shiga gida mai rasu sai an ka samu garin aka ce a samu hadar da mawuta mutuwa ta zo don ya zo kuma ga shi na sai aka sami hadarar mota wato sunan gari yanzu haka hadarar mota ake ce masa fi sunan gari ke lokacin da salo ya iso ila hadarar mota falon ma da kala lokacin da ya shigo wurin mata salo sai salo ya mutu sun da hadarar mota an kai magarin suna mutuwa ta zo hadara al-mautu wato mutuwa ta zo ko hadarar mota wato ya zo wurin mutuwa sun mabana a taba a madinata sannan a almajirai ne sun ka gina wani gari sun ka yi ta garin nan da mai gidansu ya mutu sun kaba garin sun ka koma waje daji sun ka ɗibi daji kowa ya nashi gida sai an kai alkarya sun dubu ne yana mutum dubu sun ka gina gida dubu da ya gari ya girma to sai suka yi babban gari ya kada la hadura yanzu sunan garin hadura ake ce mashi to kun ga yadda ƙarshen kisa annabi salo ta kasance kun ga da ikon Allah dai da taimakon Allah salihu shi yayi nasara sai Allah yadda ka taimaki annabi salihu ka ba shi nasara akan makiya ne mu ma Allah kai muna rahama ka ba mu nasara akan makiyan ka ba mu nasara da rinjaye a kansu mu wani sharri da suka shiryawa zuwa gare mu zuwa ga musulunci da musulmai Allah ka wace shi kuma Allah ka hana masa nasara kamar da shirin nan bisa gare su mu kuma Allah ka kare mu ka kare mana imanin ka kare mana addini da mutuncinmu. to wannan kisa annabi salihu ta kare sai kisa abin na abokin tahiya ta wato annabi nuhu waludan ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون ثم ذكر تعالى لودا سنة الله يا أمشي النبي لودا ما قومه تارد مجاهد wa gala adafan ala abin asawon ya ce yana mai adafi mai adafi ga abin asawon wato ma wala gada arsalna ila samu da samud asawon to sai ya adafi ga wannan wato min qawlihi wala gada arsalna ila samu samud asawon ya ce wa ludan kuma ma aika annabi lu. idan kala da kauli sannan ya ce wa mutane ne ya ku jama'a ta a tatun alfahashi ta kuna zoma alfasha mutanen annabi dukiya ta musu yawa sun tara dukiya saboda haka ita dukiya in ta yawa idan babu masu wa'azi cikin mutane to sai ɗabi'unsu su lalace saboda haka shi yasa suka kama wannan muguwar ɗabi'a namiji ya zo namiji dan uwa ne sai ya ce ya ku mutane na atatu na fahisha yanzu kuna zo mu wannan albasha alliwad wa an tuntun su kuma kuna kallo ai ba dukkan sashen ku yana kallon sashi in himakan fil masiya don ɗai jituwa a cikin ayyukan sabo a in na kula ta tuna har rijala na kuna ruwa maza namiji ruwa namiji shawatan dan sha'awa min dunin nisa ba tare da mata ba dan mi namiji zai zo ma namiji dan uwa ne bala an tun qaumun tajaru ko dai mutane kuke tajaru na bata da ilmu wanda ba su san aikin aikinsu ba aikin gare kuka yi ba ku san hadari ne ba ku san karshe ne ba hau an ta sama ko kuma kudin dai da dai kuke wannan magana da ya fara ba su ji daɗin ta ba ba ma kana jawabu kawai ba ma kana jawa amsa da shi illa an kalu cewa ai eh sun kai kai jama'a ka ku saurari mana lutu ban ma saurari ne akari juhun akari ju'ala lutu ku ce ku kori annabi lutu da iyali ne wato musulmi ku kore su gaba ɗaya da gari kai ala buhun abin da a binta wa iyanai wazan da ta wazan da da mata ta alamun na wanda amma na ku kore jama'a mutane da shi kun san yana da mata biyu guda mumina guda koyar ta yi karkata ga ra'ayin mutanen gari saboda nan gari ya aure ta sai suka ce to da shi da mata ta yi wanda an mumina da ɗiya ne mata guda biyu duka kore su da kare ta kun daga wannan alƙarya ta innahu eh, su lalle su mutane ne ya taɗa haru da min da jari suna neman su tsarkaka ba su zuwa ga dubaran maza saboda haka a kore su garin gaba ne ne ne wa na zaman su hanga ka shirya a koyarsa su to kun san ba a koyarsa girma da arziki sai da cuta da lokacin nan shi na ya ɗauki wannan mataki da muka karanta a baya da ku suratu shu'ara eh, inni da amalukum min aqali na rabbi najini wa ahli mimma amalu yayi ta mai ta wannan rabbi najini wa ahli mimma amalu rabbi najini wa ahli mimma amalu to yana ta wannan addu'a Allah ya ce wa anjina wa ala fa wai aka aka malamai su zanna kasi da kuɗi kasi kaza su ta aiko su ma mutane na ba ce an kai malamai ba mutane na malamai ba babu wanda yi su zama mutum amma dai abin da ake ne in yanzu malamai sun ka shiga duniya kamar wani jahilai sun ka shiga duniya in matsala ta tasowa ga kama ita wani ma ba amma idan malamai ba su yi ba su alaƙa su da Allah tana da ƙari kullum bakinsu yana da ƙamshi wurin Allah kullum bakin sana da kamshi wurin Allah kun ko kai ka ji bugu kana zuwa wajen malam ka ce ala malam bashi ya yi yawa a ce min da addu'a sai shi ma addu'a nan da nan ko wani lokaci sai ka kasa ma abin biya jiya muna magana da wani ya ce wallahi tun da na ce wajen malam wani na roƙai addu'a ina son yi aure ban da gida ya ce wallahi cikin watan nan bai cika ba Allah ya bani hidi kuma na arziki na malam wallahi ban sa sai da gama kuma malamin gama kuma ne ya aure cikin shekara to a wannan shi yasa ake son malamai su ɗaya nesa da nesa bakin na da ƙarfi duk sun kace ma Allah ai kaza sai ce tau kusa annabi ya ce wala in sa'alani idan ba ya rike ibada da kyau wallahi ya roƙa ina bashi wala in sa'alani law in zanna wallahi ya roƙa tsari yana tsare shi kun ga Allah da rantsuwa ce da kun ko da rantsuwa muna yadda amma sai da ya rance don mu kare yadda to abin da yasa ya ce yana karba addu'a ce don ya bi Allah to yanzu ko kai ga abin da ya karin ka kai kai kai da dubara ka kasa ba sai ka ce mala a maka nan ba ba da kuma ka karanta ba jiya na almajiran junaidi da sun ka ga hadari zai nuce jirgi sun kai addu'a sun kai addu'a sun ka gano ciya sun ka shiga kuta da mallam an ka tada mallam yayi addu'a nan da nasiha da ya wace iska ya kwanta to ko kai kai baka samu nasara ba sai ka ce inda malamin da ka gani ya dan sai ka roƙi addu'a sai ya taimaka ma to in kowa ya noce wa in kowa ya noce cikin duniya ba to wa ka kama mu wani to malami dole ne malami ya rike buta ce da kyau in ya rike buta ce da kyau to duk lokacin da ya ji zayi in ya kira Allah Allah na amsa in ma ta yi ma zayi kai ma ka iske shi in ya roƙi Allah ya kama maita yana kama maka maita to wannan dan shi ɗaya na aka ce ba ya ce an kai malamai ba su hamu ta kwarai ba su shiga gidan kwarai ba su riga kwarai ba a dasa sa amma dai su bi hanya mai kyau da ta yi ta sauran jama'a Allah ya ta mu to annabi ya abin da Nuhu ya dauki huta ta yi ta addu'a inni la amalakum min al-kalim rabbi najini wa ahli mimma amalu Allah ya ce ba an jaina wa sai mun ka gaba da shi wa ahlahu da mata da iyali da wato mata ce da iyali illa ra'atu sai matan nan guda ai baka tsowa ita kan kaddar na mun kaddara ta ai kalji annaha bi taqdirina da kaddara mun sanya ta min gabiri na cikin wanda za a bari cikin azaba albaki na bil azab ita kai yan baka tsohuwa babban mata take to ita kan ta karkata ga mutanen gari don haka Allah ya barta an ka halaka ta zaman mutanen gari wa amdarna alaihim madara mun kai musu ruwan azaba ko hijara ta sijji cikin ruwan ruwan duwatsu narkar fa halaka da mun ka halaka su gaba da da sa a matsayin mambari ruwan azaba na wanda aka wa gargadi ba su gyara ba ruwan sun yi muni bil azabi wa ruwan ruwan su ya yi tsanani da azabar da su kuma da ruwan matsala azabi an yi musu ruwan azaba la'annahu ma amilu ala muqata dal inda don su ba su yi aiki da abin da wa'azi ya hukunta ba Allah ne wanda mabi wa'azin da aka yi musu gargadi da shi wajen ruwa ala jihar. sun gudanar da al'amuransu ga jahilcinsu wacce bayi hawa da bin son rayuwarsu a shahawani ta sha'awa alfahishi maimuni wa madara a ga ruwan nan na gaba da an kai musu sirrin shi ma wani sirri na min asrar mita Allah cikin sirrin Allah ya Allah yadda ka tsirar da annabi daga jama'a ne mu ma musulmi ne mu ma mu ne Allah ka tsirar da mu tsirar da mu daga sharrin kafirai Allah ka tsirar da mu daga sharrin munafukai Allah ka tsirar da mu daga sharrin duk wani mai shiri ka tsirar da mu daga cutar duk wani mai cuta ka tsirar da mu daga makircin duk wani makirci qul alhamdulillah qul alhamdulillah tashin kiyama wa ahwalil kiyama da halayen da karkuwa ranar kiyama wa qala ya muhammad ya ce ya muhammad kun ya muhammad ya muhammad ka ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah allah alladhi ma an'ama alaina bihi min al-ilm wal hidayah wanda shi Allah duk abin da yi mana ni'ima da shi ya yi mana ni'ima da shi ne min al-ilm da ilimi wal hidayah da shari'a da tauhidi ta Allah dan dai muka da ta Allah duk ni'imar da Allah ya yi mana don mu ta shi da ibada ya mana ita to bayan ka yi godiya ga Allah sannan wa salamun ala ibadi ya abin nan kuma ka ce salamar Allah ta tabbata ga bayi dai Allah ne na safa waɗanda Allah ya zaba Allah ya tabbatar da salama ta da kariya ta da tsaro ne ala ibadi na safa ga bayi ne ga kafi musulmai ke ay fitaran mu'minin wa huwa kullu su ne dukkan mu'minai duk bayan Allah muminai wato sun shiga cikin waɗanda bayan da Allah ya zaɓa wa min as ina wallahi ina na musulman warko da musulman karshe Allah ya ce da annabi kai musu addu'a ka ce wa salamun ala ibadihi allazina zaba Allahu khairun to yanzu Allah shi ya yi alheri liman ya ga wanda ke bauta mai amma ya shirku ko ko abin da suke yin shirka da shi ai al-kufaru bihi al abin da kayayyai suke hana ta da shi na alloli khairu shi ya alheri da abin ya na masu bautata ko ko Allah ya zama alheri an sa ita ce bautawa Allah shi ya zama alheri Allah ka gafarta mana amma khalaqa samawati amman khalaqa as-samawati wal ard الحدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم ka ba ruwa masu albarka masu yawa ya ce wane ne ya saukar da ruwa daga sama Allah kai ne wa ambata na kuma muka tsira fiye da jabata ana gaiba cikin alai don ba ku da iko ga yin haka a ilahun ma Allah a wani abin bauta tare da Allah a Allah da daga wanda ya taimaka ma Allah wajen halitta waɗanda abubuwa a yi nesa ma abu ilahun ba wani Allah tare da shi Balo kawai ya halibu a su mutanen ka mutane ne da suke karci suke kaucewa an haƙi daga gaskiya wato Allah ke wai shirku da billahi gaira suna haɗa wani tare da Allah amma ai sun san waɗanda ayyuka ba mai yin su أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله أكثرهم لا يعلمون أمن جعل الأرض قرارا وانين يسن يقسا غاتنا تاتبت باتا باتا موتي متاني غاتنا تبتشوري بدا la ta milu da aliya ba ta karkatawa da masu ita wani na yi wannan allah kai ne ka yi wannan aiki waje ala filala hawa ne ya sanya tsakiyar ƙasa ɗin nan fi ma bai na abin da ke tsakaninta an harin ya sanya ƙoramu na ruwa sai a gina inda ma ba a ga korama ba sai a yi gina rijiya a iske korama ƙasa sai ruwa a kai gare ta sai a samu ruwa wani na wannan aikin allah kai ne waje an larawa siya wane ne ya sanya ma ƙasa manyan duwatsu masu tabbatar da ita jibalan wato duwatsu asibata bayan adda ya tabbatar da kasa da su wani na yi wannan aiki allah waje ala bai na bahare na hajjila wane ne ya sa iyaka tsakanin gulbi guda biyu gulbin gishiri da gulbin ruwan daɗi ga sama da wuri guda amma akwai gina tsakanin su layar giya ba su ƙetare iyaka tsakanin su wani na wannan aiki Allah ai bayan al'adun da milh tsakanin ruwan daɗi da gishiri la yaftalidu ma. bil akhar ɗayan su bai cuɗanya yara ɗayan to jama'a wanda ya waɗanga ayyuka ai bai kamata a kaɗa shi da shi da wani ba ya kamata a kaɗaita shi a ilahun ma Allah yanzu akwai wani Allah da sun kai aikin ga tare ma Allah ya tare da Allah mu babu bala akasar wallahi alamuna tauhidin a a mai yanzu ba san tauhidin Allah tauhidin abu sani ba shi yasa suka bautawa sai ka ga mutum ya tuntube ya ce wani sai ka gana addu'a Allah don wani duk ya mance da wanda ya yi sama da ƙasa wanda ya waɗanda abubuwa ya mance da shi don jahilci saboda aka Allah ya ce bala aka sanar alamu na tauhidin من يزور سنتو جيدا الله أما يجيب السوء ويجعلكم خلفاء تسحرون من يجيب المضطر يجي تو جماعة كما وكا أنسى مبقاتي وانا المضطر المكروه وانا أتكين وتدعوا الذي مسه الدور وانا وتدعوا تشعيشي kowace damuwa kun san daban-daban take wani abin da an damuwa ta yi aure ya kasance shi bai samu abin aure ba wani ko makaranta ya gama ya yi tafi da aiki har yanzu ya yi ta a abuja a ce interview a ce a interview wanda bai gane inda yake wani ko ɗan kasawa ne yana ta kasuwancin ga gane komi ba haka ne kowa da irin lalurar da Allah ya kaddare shi to duk wanda da wata lalura gaba ne ya rasa da zai da ita yana son biyan bukata ta shi aka ce mutum mabukaci to wani na yi alkawari ya ce yana asa addu'a mabukaci da za da awa in ya roƙe shi wa ya kashe basuwa kuma ya ɗebe da damuwa an gare shi wa an gairi ya ɗebe mai damuwa ya ɗebe ma wani nema damuwa wani na haka yin ba Allah Allah shi kadai ne a haka to don me aka bari ne a koma ga wani misa aka bari ne a koma ga wani da a ce mutane za su tsaya ga Allah shi kadai da duk ko bukatar su Allah shi kadai ya biya masa ita wa ya ji ala ko kwalaba al'adu wani na ka sanya kuka zama hali gobe kasa ya busar da da an bisa ya kawo ku zama halibobi wanda na kai haka ne in ba Allah ba ai alkawari na ma وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وعد الله الذين آمنوا suka aiki na kwarai ya su halifan lamun ardi wallahi sai ya ba su shugabanci cikin kasa in dai sun gyara ko ana so ko ba a so Allah ya ce ya rance da Allah sai ya ba su shugabanci kasa shi abda abita ta kuma ya ce ya rance da Allah sai ya ba su to kun ga wani na tuye muku ga alkawari wai ji alƙon falafa a ardi Allah ya ne ba bi ma'ana wai ji alƙon falafa a ardi ayi wai ji alƙon abin na ma'ana fi ai fi abin da fil'ad kula ba a fil'ad ai ya khalifa kulla kamnin allabi kaunar ko waɗanne jama'a sai su zama halifar jama'a da sun ta gabace su a ilahun ma'amma to allah da kai wannan aiki a wani abin bauta tare da shi babu kalilan ma ta zakaruna amma kaɗan da ne kwarai kuke wa alamfa ya kalilan mayar yadhakkaruna وبه إدغام أبن أتاي في الزاد فيما أزائد أن تقليل قليل وتفيه أبن ما تذكر قليلا ما تذكر الله يغفر تعالى الله يغفر تعالى من يهديكم من يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون ka shirya ku yurshidukun ila maqasidikum ya shirya ku zuwa ga inda zakuna inda manufar ku take wato idan kun tashi za kuna wani gari wani na ka shirya ku kawo hanya har ya kai ku garin nan fi zulmatil barin cikin duhon tudu walbari da duhon ruwa bin nujumi laila inda da darna ya shirya ku ta hanyar tauraro wa bi alamatil adda nahara inda rana ya shirya ku zuwa ga inda na da alamomin abin nan a ƙasa alamomin da aka sa ko ina ka ce ga samun na an Ina kai ga hanya na ina kai ga hanya na wani na shirya ku da wani alamomin da kasa Allah shi ne shirya ku da wani wa man yursil riyaha to wani na ka aiko wa iskan halain bushuran bai da rahmati ta zan bushara gaban rahmar Allah kuddamul madari gaban ruwa kuna gani in za a yi ruwa sai ku ga iskan hadari ya taso to wani na ka kawo iskan hadarin nan da ya ba ku ruwa Allah ne ya Allah muna roƙonka Allah kai muna rahama muna ta ganin iska hadari sai ya taso sai hadari ya wuce bai kawo ruwa ba Allah kai muna rahama Allah kai muna rahama ya arhamar rahama ya samar ya ɗauri ya hayya kayo la ilaha illa anta wa hadaka la sharika laka alayka tawakkalna wa bi quwwatika ista'anna wa bi dawlika itasanna ya allah ka ba mu ruwa ya allah ka ba ya allah ka ba mu ruwa kuma ka ba mu ruwa masu yawa kuma ruwan rahama ba na azaba ba ya allah ka taimaka ɗaukaki musulunci ya Allah ka kare musulmi ya Allah ka ɗaukaki musulunci ya Allah ka ɗaukaki musulmi ya Allah ka kare musulmi ya Allah ka kare musulmi ya Allah ka ɗaukaka musulmi ya Allah ka gafarta mana Allah ya ce to wa mai yursilur riyaha bai bayna biyar rahmatin wani na ka aikowa da iskan hadari gaban rahama ce aikun damar madar Allah ne a ilahun Allah to ko wani abin bauta tare da Allah babu ta'ala Allahu amma kuna bi ghayrihi Allah ya ɗaukaka daga abin da suke hada Allah da wani wato abin nan da suke hada Allah da shi to Allah ya daukaka gare shi amma yarda wal khalaqa amman يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين wani nashin kafarar da halitta bil arhami cikin mahaifa min rubatin daga mani wani na ka halitta mutum gudan kato da shi amma asali ne da wasu 'yan ruwa an kai na mani wani na ka iya wanga ikon Allah bayan ya halicci mutum sun mai ido ba da mawuti bayan mutum ya mutu kuma ranar tashin kiyama kuma wani na ka da mutum din nan sun mai ido ya tayi da shi wa in lam ta'tir rubil i'ada to idan ba ku gitta ma mai suwa ta da mutane ba kun yadda ana ta yawa liqiyamil burhani alaiha dan tsayuwar da lalle gare ta to dan me kuka musu barawa me yasa kuke musu barawa waman yarzuqukum minas sama'i bil madai na naka azurta ku daga sama ya kawo muku ruwa wadatacci wal ardi ya azurta ku daga ƙasa bin nabata da tsiri wane naka yi muku ruwan sai mai ba ku albarkar ƙasa mai yawa Allah saboda ka Allah bayan ka muke Allah ka ba mu ruwan sama kuma ka ba mu tsirin ƙasa mai albarka a ilahun Allah yanzu akwai wani abin bauta tare ay la ya fa'alu shay'an min ma illa Allah ba wani mai aikata wani abu cikin abubuwan da aka ambata illa Allah in ba Allah wala ilaha ma'ahu kun babu wani Allah wanda sun kai aikin ga tare da shi kul ya manzon rahama ka ci kai mu kai duk dalilan da muka kawo tun da azaba ku da kai ba kuma kun kibin Allah hatu burhanakum ku kawo dalilan ku da sun kace ai shirka da Allah tun da mun kawo muku da da Allah ya ta ya cancanta abota mai shi kaɗai kun ƙi to ku kawo naku da lallan da sun kace a yi shirka in kuntum sadiqina anna ma'allahi ilaha. in kuna da gaskiya ce tare da Allah akwai wani ilahan fa ala shi'a akwai wani Allah wanda ya aikata wani abu min ma bi kan shi abin da aka ambata to ku tai ku kawo da tun da dai tun abu Allah na kana ce shi wai kaza wai kaza ai Allah shi ya kaza shi ya kaza kun yi shiru to kuma kun ki dawo ya ce to ku kawo da ku ko inda an ka ce ana bauta wani wanda ba Allah wa la taqdira an an yas'aluka to nan ya kamata mu kwana nan da mu kwana insha Allah Allah ya taimake mu ya gafarta mana zunuban Allah ka ba mu Allah ka yi mana rahama Allah ka ba mu ruwa na rahama Allah ka ba mu ruwa na rahama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألا gafarta تمالا ويا هلتا متنية mutum ya yi جمع masallacin eh ya halitta a yi tafiya masallacin da ba na jima'a ba amma in dai bai kai bakwai guda ba amma in ya kai bakwai guda jima'a na iya kama shi to bai halitta sai masallacin da aka jima'a don ba a yi ta in aka shiga yi tafiya ba a yi ta kuma jima'a wajibi ta yi tafiya ko suna ce musu habbiya saboda haka ba a barin farilla don musu habbi don haka an ka ce ya iso masallacin da aka jima'a shi ta kari musahabi shi sallar juma'a farilla ya kama farilla ya kama musahabi abinda za a yi kenan in dai bai kai kwanukan juma'a ba kamar idan kana so ka shiga yi kari yau na ba ka ta gobe alhamis to ya halatta kowane masallaci a yi kowane masallaci na ya halatta amma in dai kana kai bakwai guda to sai masallacin juma'a algafar ta malayan an ce ga azumi ana ɗaure shaidannu amma kuma na ga ana yawan wasi-wasi da kuma aikata wasu abubuwa shi malaya ya abin yake gaskiya na ana ɗaure shi wannan wasu wasan da ka gani ka kwatanta shi da lokacin da ba azumi ba ka gani wani yawa in kana da hankali yana magana da wani mutum ya ce suna lagos shi sojan ya ce yana lagos ya ce har da an kace an ga wata ya ce sai ka ga duk ƙananan sojoji sun shiga gari kowa ya sau buta ta duk an koma ga allah ya ce ba a koma shaye-shaye musulmi ba su koma shaye-shaye ya ce amma ta kuka ga abin mamaki da duk an kace an ga watan sallah ya ce buta sai wanda kaka so duk an yaso a sana sai wanda kaka so ka dauka to ba ɗaure shekaru na yasa sun ka dawo ga allah duka da azumi ya shigo ba saboda haka lura da hankalinka ko ka bincika ka gani ana daure su kuma daure suna nan yana amfani Allah ya gafarta wa musulmi wanda suke darajanta watan Ramadan duk musulman da ke darajanta watan Ramadan Allah ya gafarta musu su ko matasa masu shaye-shaye ko ga watan Ramadan Allah ya shirya su ya raba su da shaye-shaye wato akwai babban abin mamaki a jihar Kebbi akwai babban abin mamaki kuma Allah ya ƙara taimaka wa jihar Kaduna Allah kuma ya ƙara ɗaukaka al'amarinta wato 'yan ƙwaya kika ganin sun taho idanunsu jawur amma suna tambayar kaka aka abin nan wanda kwana ya jaye shi bai samu yin sallar asuba ba malam ya hukunci ya kone da daddare bayan ya yi sahur yanzu sai ya share ne kwana ko warka rana ta yi malam gashi dan kwaya mashayi amma saboda tsaba imani da a cikin zuciya ta wai tambaye shi kai kaka zai gyara sallah ya sha abin da ya karhi ne amma yanzu hankalin ya dawo sallah ya magana kai jama'a in ba jiha haka bai na haka har da dan kwaya ya kuma ga Allah har da dan kwaya ya kuma Allah ga wannan roƙonka Allah ka shirya mana matasan mu amin duk yan kwaya na Allah ka raba su da shaye-shaye saboda darajar yanka Allah wanda rashin mata na sai shaye-shaye Allah ka ba mata irin duk wanda ya kaso kuma ka raba da shaye-shaye wanda kuma rashin kuɗi na Allah ka ba shi sana'a ta kware kuma ta halaliya wanda ka ba shi duk ribar da ya kaso kuma ka raba da shaye-shaye wanda rashin aiki na Allah ka bashi aiki Allah saboda girman ka su duka Allah ka shirya mana su kuma Allah ka raba su da miyagun dabi'u da halaye Allah mu duka Allah ka shirya mu raba mu da miyagun dabi'u da halaye duk abin da baka so Allah ka raba mu da shi wannan jiha ko da ka albarkanta har da yan kwayanta suna rike da addini Allah ka kara mu jiha albarka Allah ka kare ta daga gabas zuwa yamma ka kare ta daga yamma zuwa gabas ka kare ta daga kudu zuwa arewa ka kare ta daga arewa zuwa kudu kuma ka kare mutanen ta ka sa musu albarka kuma ka yi mana kyakkyawan ƙarshe algahar malayan ko yana halatta ga mutumin da ke da rashin lahiya ta asma idan rashin lahiyar nan ta taso mishi shaƙa ne hala kun san kun yi taimin tambayar gani ce muku ban sani ba kun kira ba da saboda haka tun da ku ban sani ina faɗin abin da ban sani ba ku tambayi manyan malamai za su yi muku fatawa da babban ilimi Allah ya gafarta mu Allah ya gafarta malam idan wata ya tsaya yau shin yaushe ne a ɗaya ga wata in wata ya tsaya yau gobe a ɗaya ga wata yau in an ga wata yau to gobe ɗaya ga saboda shi ga yini dare ka fara wuce sannan yini ya zo dare ka fara wuce sannan yini ya zo to da an ce an ga wata yau to wata yini gobe sai tambayar mu ta ƙarshe insha Allah akwai mutane da dama da ke neman wa'i fi sabilillahi kan matsaloli daban-daban algafar ta malam algafar ta malam mutum ne bai samu yin sallah azhar ba ko da ya zo masallaci ya iske ana jam'in la'asar shin ko ya samu hibi sallar la'asar din nan daga baya sai shi a zahar mala abin da ya yi inganci gare ka kai abin da aka umarce ka wato kullum mai fatawa in zai fatawa yana fatawa da abin da ya inganci duk mai fatawa da ya fatawa su aka yi yi magana wadda ta yi inganci cikin abin da aka rubuta to abin da ya inganci mai sallar azur ya bi mai sallar azur mai sallar la'asar ya bi mai sallar la'asar wannan ita ce magana mutu inda ka ce ba mai sauke maka ita ya yi ka ce akwai shazin magana wayanda wasu malamai suna ganin babu komi da ya haka nan to abin bi annabi ya yi alwani abin annabi ya yi alwani sunnar annabi wato ita ce a yi yadda annabi yake yadda kuma annabi ya ce a yi shi annabi idan yana idan zai yi sallah yakan tara mutane su yi sallah azhur kuma suka yi sallah al'asr to haka nan kai ma da mamu da liman suna sallar azhar kuma ita ce azhar din su kai suna sallar la'asar kuma ita ce la'asar su kai to kai ma kai koyi da mai gidan mu sallallahu alaihi wasallam mu mai gidan mu ma arsalna min rasulin illa li yada bi izni bi izni babu wani manzo da muka aiko sai don ai mai da'a da izinin Allah mai gidan mu duk abin da ya faɗi ko ba da ganganna ba ko ba da ganganna ba biyayya aka mai gare ko ba da ganganna ba bi ne aka yi Allah ya gabarta mana kuma ya yi salati da salama ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah muna roƙonka ya arhamar rahimi ya samar Allah ka yahe mana Allah ka yahe mana Allah ka yahe mana Allah ka kara mana imani Allah ka kara mana tsoron Allah ka kara mana ibadaka da ikhlasi ya Allah ka ba mu ruwa ya Allah ka ba mu ruwa ya Allah ka ba mu ruwa ka ba mu ruwa masu yawa kuma na rahama ba na azaba ya Allah ka tausaya mana ba mu da sauƙaƙa mana matsalolin rayuwa ya Allah ka sauƙaƙa mana matsalolin rayuwa ya Allah ka tausaya mana duk abin da ya mana tsanani Allah ka sauƙaƙa mana shi ya Allah ka tausaya mana duk abin da ya yi mana tsanani Allah ka sauƙaƙa mana shi Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana ila shi'ta sahla mazansu da matansu Allah ka warkar da su Allah ka warkar da su Allah ka warkar da su saboda ramaka Allah ka an sa mana addu'a ya Allah duk wata damuwa da wani bakin ciki da a cikin zukatan mu Allah ka koranye su Allah ka busar da su Allah ka busar da su Allah ka busar mana duk wata damuwa da muke da ita Allah ka busar mana duk wani bakin ciki da muke da shi Allah ka yi mana rahama duk wani Allah ka kare mu duk wani abin da muka tsoro ya Allah ka kare mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka yi mana rahama duk wata hitina Allah ka kusan mana da ita duk wani tashin hankali Allah ka kusan da shi Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka zaunar da arewa mu lahiya duk wata hituna Allah ka kusan da ita daga arewa ya Allah ka tausaya ma arewa ya Allah ka tausaya ma arewa ya Allah ka tausaya mana ya Allah ka tausaya mana baki daya ya Allah ka kare ya Allah ka kiyaye ya Allah ka kare mu kiyaye ya Allah ka kare mu daga sharrin duk wani mai shi ya Allah ka kare mu daga cutar duk wani mai cuta ya Allah ka kare mu daga makircin duk wani makirci ya Allah ka kare mu daga manahicin duk wani manahiki ya Allah ka kare mu daga kwalle-kwallen masu kwalle-kwallen shi mu dai ka yi mana rama kada mu kulla mu kowa shi kuma kada mai niyyar kulla. masu kulla mana da masu niyyar kulla ya Allah ka yi mana maganin su ya Allah ka yi mana maganin su ya Allah ka kare ya Allah ka kiyaye ya Allah ka kare ya Allah ka kiyaye ya Allah kai mana rama ka ansa mana addu'o'in ka taimaka mana ya Allah kada mu kowa da bakan manuwa bakai yadiya kuma kada mai niyayya hakan masu mu da bakan manawa da bakai yadiya inda duk suke kasan su Allah shiga tsakanin mu da su ya Allah na ciki da na waje shiga tsakanin mu da su ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka ce karshen mu ya Allah ka ce karshen mu ya Allah ka ce karshen mu ya Allah ka taimake mu ka taimake taimaki kowa a kan ya Allah ka ba mu nasara kakka ba kowa nasara kan ya Allah ka ba mu rinjaye kakka ba kowa rinjaye kan ya Allah ka karawa mu kada ka karawa kowa kan ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kyautace karshen mu ya Allah ka kyautace karshen mu ya Allah ka gabarta mu uwayen ya Allah ka gabarta mu uwayen ya Allah ka gabarta mu iyalin ya Allah ka gabarta mu zuriyar yadda yanga da ka ba mu da wanda za ka ba mu Allah ka sa musu albarka Allah ka rika mana su Allah ka fake mana su Allah ka sa mu musu albarka Allah ka sa musu albarka Allah ka sauƙaƙa musu matsalolin rayuwa Allah ka sauƙaƙa musu matsalolin rayuwa da mu da su Allah ka kare mu Allah ka kiyaye duk bukatun mu na alheri Allah ka biya mana wayan da ba na alheri ba mai su alheri ka biya mana duk wani abin da muka tsoro Allah ka kare bayan ka musulmi yare da manya maza da mata masu rai da matattu wayanda suka roƙe mu addu'a da wayanda ba su roƙe mu ba cikin musulmi Allah ka gafarta musu Allah ka gafarta musu Allah ka gafarta musu Allah ka gafarta ma uwayensu ka gafarta ma diya da iyali da zuriyarsu ka biya musu dukkan bukatun su na alheri wayan da ba na alheri ba kamar alheri ka biya musu Allah ka kare musulmi daga duk abin da suke tsoro Allah ka gafarta wa musulmi Allah ka gafarta wa musulmi Allah ka ba mu damana mai albarka Allah ka ba mu damana mai albarka Allah ka ba mu ruwa masu yawa masu albarka Allah ka kare mu baki daya Allah ka kare mu baki daya Allah ka ba mu aljanna firdaus al'ala Allah ka kare mu daga azaba wutarka da mu da dukkan uwaye da iyali da zuriya da dangi da malamai da masoya baki daya Allah ka yi salati da salama ga annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على